Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana mata barkanku da wannan lokaci. Ni ce taku Malama Dija Muhammad da ke nan garin Kano Gaida, Najeriya. Daga cibiyar Fadimat Islamic Herbal Center da ke nan garin Kano ita ma a Gaida, Najeriya. Yan uwana mata albishirinku. Ina wacce take cewa ta sha magani yau ta sha gobe ta sha jibi na karkace kuɗaɗe na. akan maganin breast domin matsalan yaye ko kuma matsalan yawa yawan bari to yau na zo muku da wannan magani mai suna breast booster wannan magani da kuke gani ya kunshi magunguna ne kala uku da kuke ganin sa ga sunan a ciki akwai cream akwai na gari na sha sannan akwai na kwaya na kwayoyin nan ga su za ku gan su kamar haka su ne wa'annan kun gan su nan to gashi nan za ku gansu gashi ƙwayoyi ne wanda mace za ta rinka haɗiya kullum za ta haɗi guda ɗaya za ta haɗi guda ɗaya kullum har tsawon kwana sittin har tsawon kwana sittin ma'ana wata biyu shi kuma wannan da kuke gani cream ne gashi cream ne wanda mace za ta rinka shafawa a wannan kirjin nata insha Allah in dai wannan matsalar ce ita ma za ta kau sai wannan da kuke gani gari ne wanda ake ɗiban shi cikin wannan cokalin ake shan sa a cikin ruwan zafi ko shayi ba madara wata in dai ta yi amfani da wannan da yardar Allah wannan matsalar ta ta tankau dan neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu a cibiyar mai suna Fatima Islam da ke nan garin gaida a Kano Najeriya ko kuma a lambar wayar mu ta ko kuma a lambar wayar mu 0707 1991 ko kuma lambar mai gidana 070 30 94 5511